بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا إِلْمًا قال له موسى هل أتبعك على أن تؤلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا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 اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان وبعد السلام عليكم ورحمة الله سورة الماعون sura ta ɗari da bakwai daga cikin surorin Ƙur'ani. Wannan sura ita ce za mu karanta a yau insha Allahu ta'ala. Tana karantar da mu dangane da wasu mutane guda biyu. Wannan shi ne ainihin darasi da ke cikin wannan sura. wanda tilas ne kowane musulmi ya kiyaye domin sako ne na Allah maɗaukaki. Ita suratul ma'un tana magana ne game da kafiri da kuma munafiki kenan, suran tana magana ne akan mutanen banza Allah ka sa ba ma ciki. Ta yi magana game da kafiri kai magana game da munafiki. Domin duk mutumin da yake Allah to ɗayan biyu ne, ko dai ya zama kafiri ko kuma ya zama munafiki. Idan ka ce shirka, shirka nau'i ne na kafirci. Da yawa a Ƙur'ani Allah ya tabbatar mana cewa shirka da kafirci matsayinsu guda ne, domin dukkan su kin Allah ne. Wato idan ka tattara mutane makiya Allah za ka samu ɗayan biyu ne, ko dai makiyin Allah ya zan kafiri ko ko ya zan munafiki. Kafiri shi ne mutumin da zahirinsa da baɗininsa makiyin Allah ne makiyin mazan Allah makiyin karantarwar musulunci. Wannan shi ne kafiri, mutumin da ciki da waje, zahiri da baɗini ba shi ba Allah ba kuma addinin Allah. wannan shi ake kira kafiri yana da wasu sifofi nashi na musamman waɗanda ake gane shi da su to shi ko munafiki mutum ne wanda a zahiri mutumin kirki ne a zahiri wato a waje a siffa in ka ganshi sai ka ganshi mutumin kirki wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim munafiki in ka gan shi siffarsa tana baka sha'awa in ya buɗe baki ya yi magana maganarsa tana kama hankalinka amma a ɓoye makiyin Allah ne makiyin manzon Allah makiyin karantarwar musulunci Allah ka tsare mu waɗannan mutane kashi biyu su ne darasin wannan sura yana da kyau mu kiyaye halinsu domin duk magana da Allah ke yi a cikin wannan sura magana ce a game da wata siffa mara kyau, ko dai siffan ta zama ta kafiri ko kuma siffa ce ta mumini, a eh, ta munafiki. To, wato ita wannan sura Allah maɗaukaki ya kasa ta kashi biyu. Kashi na farko sai ya fara magana a kan kafiri domin shi ne wanda laifinsa ya fi girma, shi ne wanda ya barranta ga Allah da manzon Allah da kuma addinin Musulunci. Sai Allah ya fara magana a kansa. Rabin wannan Sura yana magana ne a kan kafiri, yana da wasu siffofi guda uku shi kafiri. Amma bari a karanta mana ayoyi guda uku. domin waɗannan ayoyi guda uku na farkon suratul ma'un duk suna magana ne akan kafiri tsantsa Allah ka kare mu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين Allah maɗaukaki ya fara da kafiri a wannan sura. Yace, Ara'aita lazi yukazzibu biddini, fadhalika lazi ya do'a wala ya hubbu ala ta'amil miskin. Ittifaqan abubuwa guda uku ɗin nan, ko ayoyin nan guda uku dukansu? Allah madaukaki yana magana ne akan kafiri yace ko shin ka ga mutumin da yake ƙaryata addini a ra'aita allazi yukazzibu biddini ko shin ka ga mutumin da ke ƙaryata addini wannan tambaya ba ta buƙatar amsa domin akwai tambayar da ake yi wadda ba a buƙatar amsanta tambaya ce ta jan hankali ko ka ga wancan wato kamar ana nufin mutumin banza ne a ra'aita alladhi yukazzibu bid-din ko shin ka ga mutumin da yake ƙaryata addini wannan kalma ta addini ta zo gurare biyu a cikin Qur'ani da alifun da lamun addini mu'arrafan kuma duk inda ta taho da alifun da lamun tana ɗaukan ma'ana kashi biyu Ma'ana ta farko tana ɗaukan ma'anan addini, ma'ana ta biyu tana ɗaukan ma'anar ranar tashin kiyama. Wato wannan ɗaya ne daga cikin sunaye na tashin kiyama, ana kiran kiyama da suna yawmuddini kamar yadda ya taho cikin Fatiha, Allah maɗaukaki ya fara da cewa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talibai. Ar-Rahmanir Rahimi Allah mai rahama Allah mai jin kai. maliki yaumiddin sai ce Allah mai iko a ranar addini. To jingina addini da aka yi da kalma ta alyaumu wannan shi yake nuna maka cewa kalmar addini a nan kalma ce da take bayyana mana wata suna daga cikin sunayen tashin kiyama. akwai wurare da yawa a Ƙur'ani da Allah madaukaki yake mana bayanin yawmuddini yawmuddini idan kalmar ta zo da yawmu a siyaƙinta wannan yana nuna maka ana magana ne akan tashin kiyama misali a suratul hijr Allah ya ce ma iblisu qala ya iblisu malaka Allah ta kuna ma'a sajidina قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال لو عند الله هلك النبي آدم ya ce wa mala'iku su yi ma annabi Adam sujjada duk suka yi sujjada Iblis ya ƙi yin sujjada sai Allah ya tambaye shi ya ce ya Iblis malaka Allah ta kuna ma'a da me ya same ka ba ka zan cikin masu sujjada ba sai ce قال سيتي مثلا لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال hama in masno. bai yiwuwa in yi sujjada ga mutum wanda ka halicce shi daga laka, bi ma'ana daga ƙasa, yumbu, Kala sai Allah ya ce masa fakhruj min hatu ka fita daga ita wannan aljanna. Ko ka fita daga sama fa innaka rajim saboda an tsine maka. Wa inna alayka la'anata ila yawmiddin kuma wannan tsinuwa tana nan akan ka har zuwa ranar hisabi. Yawmiddin ranar addini. Ranar addini ranar tashin kiyama. A suratul zariyat nan ma Allah ya ce inna ma tu'aduna la sadiqu إن ما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحدث إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في جمرة فاهون يسألون أيان يوم الدين سورة الزاريات كم باي الله يتي دفركو وإن الدين لواقع للي الدين زي أوكو للي الدين زي أوكو بمعنى للي هتابي زي أوكو تكاني باي يوشني ذا أي هتابي رانا tashin kiyama a can gaba kuma yace qutilal kharasun Allah ya la'anci makareta waɗanda suke ƙage ƙarya su jingina ma addini alladina hum fi gamratin sahuna Allah yace yas'aluna ayyana yawmuddin suna tambaya yaushe ne ranar addini bi ma'ana yaushe ne ranar hisabi inda duk kaga an sa yawmuddin ana nufin ranar hisabi kamar suratul waqi'a ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحين هذا ya يوم الدين الله ده بيان كافري yace summa innakum ayyuha dalluna almukazzibuna sannan ku batattu masu karyata wa'azi ga irin makomar ku a kiyama ya siffanta irin abincin kafirai la'akiluna min shajarin min zaqum ko fa mali'una min halbutun fa sharibuna alayhi min alhamim fasharibuna shurbal himi sai Allah ya ce hada nuzuluhum yawmaddin masaukin su liyafar da za a yi makafirai kenan yau yawmaddin a ranar hisabi Allah ka tsare mu a suratul ma'arij har yanzu Allah ya ce na fi amwalihim haqqun ma'lumun والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين أنا كيف أنت متانا كيركي يتشي والذين في أموالهم حق معلوم متانا كيركي سوني وانا سيكون دوكي يسو أقوي حكي سنني أقوي وانا حكي سنني للسائل والمحروم wanda suka keɓe don wanda ya zo ya tambaye su da wanda ma ya ki tambaya. hakki sananne akwai zakka suna ba da zakka mutanen kirki da Allah ya ce wallazina yusaddiquna bi yawmiddin kuma mutanen kirki sune waɗanda suke gaskanta ranar hisabi yawmuddin a suratul muddathir kafirai in aka sa su wuta ana tambayan su ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin ma salakakum fi saqar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين aka ce في ma ما fi sakar me ya qalu sai kafirai na cewa lam naku minal musallina ba ma cikin masu sallah wa lam naku nuqimul miskin ba ma cikin waɗanda wato mu kasance muna ciyar da talakawa ba <clears throat> wa kunna naqudu ma alqaidin muna shishigi tare da masu shishigi na addini wa kunna nukazzibu bi yawmiddin kuma mun kasance muna ƙaryata ranar hisabi wa kunna naqudu ma alqaidin ko sai ce wa kunna نكذب بيوم الدين آه، سورة الانفطار نما كما الله يكي كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم كلا بل تكذبون بالدين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 akwai wasu mala'iku da suke rubuta duk abin da kuke aikatawa. Can a ƙarshen sura yake tambaya wa ma adraka ma muddin ko? Sun ma adraka ma muddin ya ba da amsa da cewa yawma la tamliku nafsun li nafsin shai'a. Ranar hisabi ita ce ranar da wani rai bai mallakan wani abu ga wani rai, bi ma'ana wani mutum bai can wani mutum. Wal’amuru yau ma’izin al'amari baki ɗaya a ranar yana hannun Allah. To, za ka samu guri har sittin da biyu a cikin Ƙur'ani, da Allah yake kawo kalma ta addin, addin, addin, amma duk inda kalmar addini ta zo nukura, babu alifun lamun, to ana nufin addini, bi ma'ana addini da mutum ya riƙe. Kamar misali a suratu Ala Imrana ya ce, wa man yabtazi غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا وانت توي بدون الدين وانت با مسلم شي بكونغا كلمر الدين أنا تزود نكرة باب أليف الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا dinan a suratun nisa ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wa tahu lillahi wa man ahsanu dinan mimman aslama wa tahu lillahi wa huwa muhsin wa taba'a millata ibrahima hanifa wa man ahsanu dinan waye yafi kyawun addini mimman aslama wa tahu lillahi fiye da wanda ya mika rayuwarsa ga Allah wa huwa yana mai kyautatawa wattaba millata ibrahima wattaba millata ibrahima mene hanifa mutumin da ya bi tafarkin annabi Ibrahim yana mai karkatawa ga addinin musulunci wa ya fi shi kyawun addini kun ya taho da kalmar addini da nukura سورة المائدة الله يتي اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله يتي اليوم أكملت لكم دينكم يونا تكامكو الدينكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ناير دمكم مسلنتي شيني الدينكم kaga duk inda kalmar addini ta zo a Qur'ani da nukura babu Alifu lamun to wannan kalma tana nufin addini kawai amma in ta taho da alifun lamun to tana daukan ma'ana biyu ko dai addini ko kuwa ana nufin ranar hisabi na sa mu karanta ayoyin nan saboda in sa Allah rama ya ke don ba shi jin daɗi karatun Qur'ani ko magani ne ko to Allah madaukaki ya ce ara'aita allazi yukazzibu bi dinina shin kaga mutumin da yake ƙaryata addini wace kalma wace fasara zamu ba mu wannan kalma ta addini yana ƙaryata ranar hisabi ittifaqan tsakanin malaman tafsiri waye yake ƙaryata ranar hisabi ga yamin kafiri kafiri shine wanda bai yarda za a tashi bayan an mutu ba za a yi hisabi ka san akwai irin waɗannan kafiran ba su yadda akwai tashin kiyama ba, ba su yadda za a yi hisabi ba ranar tashin kiyama. Shi ne can baya mun karanta cikin ayoyin da Allah ya kawo mana, yana cewa Allah yana cewa kalla bal tukazzibu na fiki, kuna karyata ranar hisabi, wa inna alaikum lahafizina, kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna. Kuna karyata ranar hisabi gashi kuma akwai mala'iku suna rubuta duk abin da kuke aikatawa. wannan siffa ce ta farko ta kafiri yana karyata ranar hisabi munafiki bai karyata ranar hisabi amma kafiri a fili yake karyata ranar hisabi to sai aka kawo mana siffa ta biyu ta kafiri ara'aita alladhi yukazzibu bid-dini zalika alladhi yad'u al-yatima wannan mutum shine wanda yake tunkuɗe maraya buga kalma ta yadu'u tsananin balaga na Qur'ani ba a ce yana rowa ga maraya ba ba a ce yana dukan maraya ba sai aka ce yana tunkuɗe maraya kaga ana nuna maka mutumin mugu ne ko mutumin mutumin banza ne yana tunkuɗe maraya ya duk auliyati siffa ce mubalaga ta nuna cewa mutumin nan ba shi da halin kwarai a suratu tur Allah ya ce fa wailun yawma idhil lil mukazzibina alladhina hum فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعاه هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسهر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله يتي فويل يومئذ للمكذبين وانتم سورة سورة الطور تنا فسر سورة الماؤون abin da suke bayani a kai kusan ɗaya ne fawailun yawma izin lil mukazzibina ara'aita allazi yukazzibu biddin ko fawailun yawma izin a wannan rana ta kiyama ya tabbata ga masu ƙaryatawa masu ƙaryata ina masu ƙaryata wa'azin annabi Muhammad masu ƙaryata akwai tashin kiyama masu ƙaryata akwai wuta akwai aljanna mukazzibu daban da alkazibu alkazibu mai ƙirƙiran ƙarya almukazzibu fa wanda za a faɗa masa ya ce ƙarya ne mai ƙarya da mai ƙaryatawa da bambanci ko mai ƙarya shine alkazibu da larabci almukazzibu fa wanda za ka yi magana ka gama sai ce karya ne Allah ya ce duk mai ƙaryata wa'azi bone ya tabbata gare shi ranar tashin kiyama alladina hum fi 'yal yal'abuna waɗanda suke cikin barna suna ta wasa a duniya sai Allah ya ce mana yawma yud'auna ila ilanari jahannama da'a ranar da ake tunkuɗa su zuwa ga wutar jahannama matukar tunkuɗawa yanda suke tunkuɗe maraya duniya haka Allah zai tunkuɗa su cikin wutar jahannama Allah ka tsare mu yawma yud'auna ila nari jahannama da'a ka duba yadda ɗan sanda ke kama mai laifi idan ɗan sanda ya kama mai laifi bai tura shi a hankali daidai ƙeyar sai ke sa kulke sun tsungurin shi mutafi sai mun isa yana nuna maka wulakanci ga wannan mutumin ko to haka ake tura ɗan wuta cikin wutar jahannama ba a dan kora shi wai tafiyar mai ɗan sauki a'a tura shi ake kife a jashi da fuskansa a jefa shi cikin wutar jahannama Allah ka tsare mu sannan kuma ana ce musu hadhihi narul lati kuntum biha tukazibuna wannan ita ce wutar da kuka zan kuna ta ƙaryatawa sai a ce musu afasihirun haza to wannan sihiri ne am antum la tusiruna ko ko ba ku gani shin wannan wutan gaskiya ne idanunku suna tabbatar muku wuta ne ko ko a'a sihiri ne ake muku to islauha ku shige ta fasbiru aw la tasbiru ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri sawa'un alaikum duk ɗaya inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna ana dai saka muku abin da kuka yi ne a duniya abin da kai a nan duniya shi kake samun sa a lahira siffa ta cutar da maraya ba siffa ce ta munafiki ba siffa ce ta waye ma siffa ce ta kafi mutumin da bai yarda ma akwai ranar hisabi ba dan duk wanda zai iya cutar da maraya wannan mutum bai yarda cewa akwai ranar hisabi ba shi yasa da Allah ya tashi magana akan wanda ke cin dukiyar maraya sai ce inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kuma waɗannan da sanin sun shiga wuta duk wanda ya ci dukiyar maraya yana cin wuta ne a cikinsa idan aka bar ma maraya to an bar ma jidali wani katon aiki ne kar ka yadda ka karɓe shi sai an yi a rubuce da kuma shaidu yadda musulunci ya karantar da muke nan darasi da ke cikin suratul nisa'i an mutu an bar maraya wani ga marayu za ka rike sai to ina shaidu ku zo a kawo takarda yau ranar kaza ga watan kaza an bani marayu kaza ko maraya ɗaya in riƙe shi, an bani dukiyarsa naira dubu kaza da shaidan wane da wane har ma da mai unguwa a gurin. Sannan an yi da ni zan ringa jujjuya wannan dukiyan an yi min albashi za a rika biya na ɗari kaza a wata ko in na samo eh, riba za mu kasa zan ɗauki percentage kaza cikin ɗari. To haka nan za ka rika tasarrufin wannan dukiya kana kulawa da marayun nan ranar da duk suka girma in zaka ba da wannan dukiyan zaka maida musu abinsu dole sai ka kira waɗannan shaidun su taho a zo da wannan takarda ribar da duk ake samu ana rubucewa shaidu suna gani ranar da zaka mika komai na nan a rubuce babu cuta babu cutarwa la barara wa la birara da wannan ka kubuta amma an kawo maraya an baka ka karba ka dau dukiyansa ka shiga cikin nasa ba kama lissafin nawa riba ke samuwa ta tashin dukiyar marayin tunda ka haɗa da naka ba a sani nawa ne ribarsa daga cikin abin da kai ka saka naka na jari Ba ka sani ba ba wallahi mutum yana cin wuta cikinsa riƙon maraya yana da wuyan gaske wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu kafin ya mutu cikin wasiya da manzon Allah ya yi kafin Allah ya zara ransa akwai kulawa da maraya. Shi yasa Allah ya saka cutar da maraya cikin siffofi na wanda bai yarda ma akwai ranar hisabi ba. Ara aita lazi yukazzibu bid-dini kaga wanda yake ƙaryata ranar hisabi wanda bai yarda akwai ranar da za a yi hisabi ba fazalika duk yadqu yake wannan shi yake tunkuɗa maraya yana cutar da shi ba a yi magana wanda yake cutar da marayan ba wato wanda ke cutar da dukiyar maraya ba sai aka ce wanda ma yake tunkuɗe maraya ka tunkuɗe maraya ma kana tare da wata siffa ta waɗanda ba su yi imani da ranar hisabi ba Allah ka kare mu to siffa ta uku ta kafiri ba ma musulmi ba siffa ce ta kafiri shine Allah ya ce wala ya huddu ala ta'amil miski, baya kwaɗaitarwa a ciyar da talaka bayi kwaɗaitarwa wajen ciyar da talaka. La ya hudu wannan ma da balaga cikin kalman nan da Allah maɗaukaki ya ce la ya hudu a tafsirin Imam Qurtubi malamai suka ce me yasa Allah ya ce bai ce baya ciyar da talaka ba sai ce baya ma kwaɗaitarwa a ci da talaka kaga wannan rawar tasa ta kai makura ko shi bai ciyar ba ma ba ma bai ciyarwa ba bayi ma kwaɗaitarwa a ciyar da talakan saboda haka ya ƙi ya ciyar idan ya ga kuma mai ƙoƙarin ya ci da talaka zai hana shi ka za ka shagwabawa ne ƙato kamar wannan lafiyayye ka bashi ya tafi ya yi huda ko ya noma ya samu kuɗi kullum kake ba shi cefane to wannan yana tare da siffa ta mutanen banza kuma siffa ta kafirai wala ya huddu ala ta'amil miskin yadda wannan kalma ta zo cikin سورة الماؤن هكا تزو تكين سورة الحاقة أتكين سورة الحاقة يتي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من جسرين الله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم a cikin suratul haka Allah ya yi bayanin irin azabar da za a ma kafiri sai ya ce abin da yasa za a masa irin wannan azaba saboda bai imani da Allah mai girma kun ga kafiri ne kenan innahu kana la yu'minu billahi wanda baya imani da Allah mai girma فذلك الذي yatim wala, ya hubbu على طعام المسكين baya kwadaitarwa a bisa abincin talaka sai Allah ya ce falaisa lahu yawma hahuna hamim a duniya ba shi da masoyi cikin talakawa a nan lahira ba shi da kuma masoyi wala ta'amun illa min gisli la ya'kuluhu illa al-khati'un babu mai cin irin wannan abinci na yan wuta gislin sai masu ganganci su waye masu ganganci waɗanda ba su kwaɗaitarwa wajen ciyar da talakawa duk inda Allah ka kawo magana dangane da ciyar da talaka idan ka je ce wani baya kwaɗaitarwa a ci da talaka to zaka samu wannan mutumin kafiri nan suratul ma'un Allah ya ce a ra'aitar ladhi yukazzibu biddi, wanda yake ta ranar hisabi fa zalika alladhi yad'u al-yatim wa la hubbu ala ta'amin miskin a suratul haka Allah ya ce innahu kana la yu'minu billahi al bai ma yarda akwai Allah ba duk wanda bai iya ci da talaka bai kwaɗaitarwa a ciyar da talaka wannan bai yarda akwai Allah ba kuma gaskiya ne ya ɗauka hikimarsa dabararsa ita ce ta bashi dukiya kuma rashin hikimar wancan da rashin basiransa su ne suka hana shi samun arziki da a ce ya yarda akwai Allah to da zai taimaka wa talaka don da zai gane kenan hikimarsa da dabararsa ba su ne suka bashi arziki ba duk wanda ya san Allah ke bayarwa Allah ke hanawa to zai taimaka ma wanda bashi da shi amma idan ka ga mutum baya taimako da dukiyansa to wallahi ya ƙaddara cewa ƙarfinsa ne ko hikimarsa ta bashi dukiya Allah ka tsare mu waɗannan abubuwa guda uku sifofi ne na kafirai rashin imani da ranar hisabi kuntata maraya sannan rashin ciyar da talaka da kuma kwadaitarwa ma a ci da talaka to Allah ya bayyana mana siffofin kafiri rabin suratul ma'un kenan dama magana take akan mutanen banza mutane biyu da kafiri da kuma munafiki to sai aka dawo sashin munafiki wanda munafikin nan mun gaya muku bambancinsa da kafiri shi munafiki zahirinsa mutumin kwarai ne amma a ɓoye a cikin zuciyarsa mutumin banza ne Allah ka kare mu wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum ko wa in yaqulu tasma' liqawlihim idan ka gansu jikinsu ya baka sha'awa idan suka buɗe baki suka yi magana saboda daɗin maganar da iya maganar sai ka kasa kunne ka saurara ashe munafiki mutum ne wanda a zahiri mutumin kwarai ne maganar sama a zahiri magana ce ta mutanen kwarai illa iyaka zuciyarsa ce take kunshe da kafirci To da Allah ya tashi mana bayanin rabin wannan sura, da zai mana bayani akan mutum na ƙarshe da aka yi maganarsa a cikin suratul ma'un, sai kawo kalmar wailu. me yace karanta mana sauran suran gaba ɗaya الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون akwai wani abin lura dangane da wannan wurin kai zaka ce kafiri ya fi munafiki wato saƙo, tunda shi munafiki ya ma yarda akwai Allah a zahiri, a baɗini ne bai yarda ba, shi kafiri zahiri da baɗini duka bai yarda akwai Allah ba. Fa amma ku duba, da Allah ya tashi magana game da kafiri bai kawo kalmar wailun ba, sai da ya zo zai yi magana a kan munafiki, sannan sai Allah ya ce, fa wailun rabin suran ana magana ne akan munafiki da Allah zai tashi magana kan munafiki kafin ya faɗi siffofin munafiki sai da yake fawailun to bone ya tabbata ga wanda za mu yi bayanin siffofin shi dinnan kun ga yana nuna muku cewa munafiki haɗarinsa ya fi tsanani ga al'umma fiye da kafi munafiki ya fi nisantar Allah a wato a nan duniya da kuma kiyama fiye da kafi shi yasa Allah ya gaya mana a suratul nisa'i makomar munafiki tana mafin na kafiri muni إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Allah ya ce innal munafiqina lallai munafikai fi darkil asfali minan nar a wuta ana sa su ne wato rami na can ƙasa Allah ka tsare mu walan walan Allah ya ce lan da lahum nasira ba za ka taɓa sama musu mai taimako ba bi ma'ana mutumin da duk ya zama munafiki Allah ya sa shi wuta bai fita har abada kun ga makomar munafiki ta fita kafin shi yasa da Allah ya tashi magana akan munafiki sai kawo kalmar wailun amma farkon suratul ma'un ba a kawo kalmar wailun ba gashi kuma a farko magana ne yake akan kafiri ara'aita allazi yukazzibu bid-din ya ma ta ranar hisabi ko amma ba a ce mai fawailun ba fa zalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin Allah ya bayanin halaye na kafiri ma dai taho zai yi magana munafiki sai ya ce fawailun bone ya tabbata ga wannan mutumin da zamu yi bayanin sifofin shi nan. saboda mu gane hadarin munafiki yana da yawa duk da yake mutum in ya tuba Allah yana karɓan tubansa domin ci gaba da wannan ayan ta suratul nisa Allah ya ce illal ladina tabu wa aslahu إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما Allah ya ce, Illa lazina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara aikinsu, wa tasamu suka riƙe igiyar Allah, wa akhlasu dinahum ka sharuɗin akwai yawa kafin munafiki ya tuba Allah ya karbi tubansa sai ya cika su ku duba da Allah ya jera abin illal ladina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi abu hudu kafin munafiki ya kubuta daga shiga wuta sai ya ɗebi abubuwa hudu din nan ji Allah da farko ya tuba wa aslahu ya gyara aikinsa wa tasamu billahi kuma daga wannan lokaci har mutuwansa kad a same shi ya aikata wani aiki daga cikin siffofin munafikai wa akhlasu dinahum lillahi sannan ya gyara zuciyarsa ya zama duk aikin da zai yana yin sa ne domin Allah fa ulaika to waɗannan munafikan ma almu'minina sun waye gari suna tare da masu imani wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran azima su kuma su imani da sannu Allah zai ba su lada mai girma a ranar tashin kiyama saboda haka idan mutum ya samu kansa cikin munafikai to yana cikin babban haɗari yana cikin babban masifa Allah ya ubangiji ka kare to sai Allah ya faɗi siffofin munafikai guda uku daga wannan gurin har zuwa ƙarshen sura rabin suratul ma'un magana ne akan munafikai fawailun bone ya tabbata ga munafikai yace lil musallina alladhina hum an salatihim sahun ɗaya zai hum yura'un biyu wa yamna'una al-ma'un uku an ba ma kafirai siffa uku an ba mu munafiki shi ma siffofi guda uku cikin wannan sura kafiri Allah ya ce ara'aita allazi yukazzibu bid-dini ɗaya kenan fa zalika allazi yad'u al-yatima biyu kenan na uku wala yahuddu ala ta'amil miskin ɗayan uku ɗin nan duk wanda ya same su kafiri ne tsantsa Allah ka tsare mu ka yi shakkan tashin kiyama shakka mutum in yi cewa akwai ranar hisabi wannan mutumin kafiri ya zama a zuciyarka ba ka ƙaunar riƙon maraya wannan ba ka da ragowar imani cikin zuciyarka na uku ya zama mutum baya kwaɗayin ya gama ana taimakon talakawa to wannan mutumin ba shi da ragowar imani to da aka zo maganan munafiki sai aka faɗi nashi guda uku da farko dai sai aka fara da sallah domin sallah ita ce mafi muhimmanci daga cikin ayyukan bayi. Awwalu ma yus'alu al'abdu fihi anhu yawmal qiyamati huwa salah ko mutum yana tashi a filin hisabi abin da za a fara tambayarsa daga ayyukansa shine sallah idan sallan ta cika to sai a dubi sauran ayyukan shi idan sallar ba ta cika ba ba a ma waiwayan sauran ayyukan mutum. Ka ƙaddara mutum ya ba da zakka tsawon rayuwarsa, ya yi ta aikin haji mai yiwa ya kai shekaru hamsin ba fashi yana zuwa aikin haji da umara. Ka ƙaddara wannan mutumin ya tafi jihadi, ka ƙaddara wannan mutumin ya kula da duka hakkoki da suke kansa, wallahi duk ba za a tambaye shi ba. Da farko abin da za a tambaye mutum a kai shi ne yaya sallah. da zaran ta yi sai a ce ku dubi sauran ayyukan da zaran ta ɓaci sai a ce ku tura shi wuta kawai sauran ma ba su da kyau shi yasa Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana mugun aiki in dai sallah ta karɓu ga mutum to sauran aiki sun karɓu amma in sallah ta ɓace wallahi duk sauran ayyukan mutum banza ne don haka yasa sallah Allah madaukaki ya fara kawo ta da ya tashi siffanta miyagun ayyuka na munafiki fa wailun bune ya tabbata sai ce lil musallina ga masu sallah no maganar akan munafikai ne lil musallina ga masu sallah kun ga siffa ɗaya daga cikin siffofi na munafiki munafiki yana sallah ko bai sallah to amma kuma ba kowane mai sallah ba Allah ya bayyana mana yace allazina hum an salatihim sahun cikin Qur'ani Allah yakan kawo i'tirabi wato yana magana sai ya katse sai ya kawo ya bijiro wata magana kafin daga baya ya karasa abin da ya fara da shi amma da ya faɗi masu sallah bone ya tabbata a kansu babu i'tirabi sai da Allah ya cika ta magana saboda kada hankalinka ya kai ka tunanin cewa ai duk wani mai sallah bone ya tabbata a kansa wato wasu masu sallah ne na musamman Allah ya ce bone ya tabbata a kansu, su wane ne su ne munafikai, allazina hum an salatihim sahuna, Allahu akbar. Siffan munafiki ta farko, ka duba littafin Imamin Qurtubi tafsirinsa mujallaji na ashirin shafi na ɗari biyu da goma sha ɗaya. <clears throat> Malamai da yawa cikinsu akwai Abdullahi bin Abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Abu Aliya yake cewa kalmar an yace alhamdulillah allazi qala an salatihim wa lam yaqul fi salatihim kai mun gode ma Allah an din nan ita ta ware mu ita ta cece mu wallahi da bone ya hau mu duka li'annahu law qala domin da Allah ya ce allazina hum fi salatihim sahuna waɗanda suke rafkan nuwa a cikin sallolinsu lakanat fil mu'minin da da kowa ya shiga akwai wanda baya nuwa, sau nawa kake zuwa masallaci ka ga liman ya tashi zai raka a na biyar a sallan azhar a yi ta tasbihi ko subhanallah subhanallah ya koma ya zauna bayan an gama sallan ya sujudi sahwi me ake nufi da sujudi sahwi sujadan rafkannuwa saboda ya manta babu ya ce fa ne babu shi a gida allazina hum fi salatihim sahuna masu imani ne waɗanda suke rafkannuwa a cikin sallansu masu imani ne don ba mutumin da zai tashi sallah bai rafkannuwa ba tun da an waye gari annabi Muhammad ya yi rafkannuwa a sallarsa ko baka taɓa jin hadisi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rafkannuwa cikin sallansa innama ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisai da yawa sun tabbatar mana da zaran ka fara sallah lokacin da idan ladan ya tashi kiran sallah shedan sai ya rufa a guje ya gari yana gudu ana gama kiran sallah shedan sai ya dawo da zaran an taho za a yi an yi sahu za a yi sahu ladan ya tada ikama shedan sai ya ruga a guje ana gama ikama liman ya yi kabbara shedan sai ya dawo ya shiga kun ga ya nuna muku ta da kiran sallah da ta da ikama suna koren shaidan amma sallar bata koren shaidan saboda haka da kayi kabbara ka shiga sallah ana so kafin ka fara sallah kai isti'aza fahimtar wasu malamai malaman sunna kai isti'aza أعوذ min السميع min من min الرجيم wa همزه ونفثه ونفخه ko. ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaiɗan daga zunɗe da ke zuwa ya yi ma zuciyar mai sallah. To a cikin sallan nan sai ka yi babban rabo kafin ka gama shaiɗan bai sa ka yi wani tunani ka dinga saƙan zuci ba. Shi yasa dole ne a samu mutum sai ya rafkan nuwa a rayuwarsa. Dole sai an samu. Tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ya yi rafkan nuwa cikin sallarsa. In ma ƙari ko ragi dole sai an samu kayi ɗaya. shine abul aliya yake cewa walmuminu mu'minu qad yashu fi salatihi mumini yakan yi rafkanuwa cikin sallansa wal farqu bayna sahawaini wadhihu bambanci tsakanin rafkanuwan munafiki da rafkanuwan mumini a bayyane suke yace fa inna sahwal munafiki sahwu tarkin wa qillatu iltifatin ilaiha yace rafkanuwar munafiki bambancin ta da na mumini shi munafiki nuwarsa saboda tsaban shagala sai ya manta ma akwai sallah har la'asar ta shigo bai yi azhar ba saboda tsaban son duniya bai damu da sallah ba har rana ta faɗi bai yi la'asar ba saboda tsaban shagala da son duniya da rashin kulawa da addini har shafaƙi ya ɓace bai yi magariba ba saboda tsaban shagala har ta kai shiga ya tafi hira ta yi ma ya je gidan fim ya dawo ko ya zauna kallon CNN ko BBC ko ya zauna kallon bidiyo ya shagalinsa ya kwanta ya bacci sai an tashi da asuba ya ringa sallar isha ko kuma ka samu da gangan yake yin sallar asuba rana ta fito kaga wannan rafkan nuwarsa a fili ne sahawu tarkin wa qillatu iltifatin ilaiha me ya kawo rafkan nuwansa rashin damuwa da ita don haka bai waiwayawa game da ita baya tunaninta fa huwa la yatazakkaruha wa yakunu mashghulan anha baya tunanin sallah kullum a shagali yake ranka ya dade lokacin sallah yayi fa ce haba muna mitin mitin kuna mitin fa huwa anha ya shagala game da ita ba ruwansa da sallah ka bari bari mu gama za mu haɗa su aiki to amma wannan maganar kafin in tsallake ta ya kamata in yi istidrak daidai ne idan wani abu muhimmi ya taho maka kai jam'u taqdimin ko jam'u ta'khirin wannan sunna ce ta manzon Allah malamai kamar bin Baz marigayi shi cewa ma yayi da a ce mai tuya za ta fara tuyan kosai daidai sallar magariba sai tana ganin in ta ce za ta bar tuyan nan wato kosan zai lalace kullun zai ɓaci ko ko a'a mutanen da za su saya za su watse mai yiwuwa matafiya ne sun tsatsaya sai ya ce to babu laifi ta jinkirta magariban zuwa ga isha ta haɗa magariba da isha ta yi su amma kaga larura ce karɓaɓɓiya ko akwai wani abin da za a rasa na fa'ida ta rayuwa idan an yi jinkirin amma kamar mitin don an yi jinkiri ba za a rasa na fa'idar ba don za a dawo a ci gaba saboda haka a dakata a yi sallah a ci gaba shi yafi muhimmanci sai dai kuma mitin ɗin su ma iri iri ne ko akwai mitin ɗin, da ta yiwu yana da muhimmancin da ya kamata a ce an gama shi kuma za a kai ga gama shi da kuma sauran lokaci da za a yi salloli biyu ɗin nan duka lokacin bai fita ba to a takaicen munafiki ne wanda ke rafkanuwa game da sallah bai damu da ita ba Abu Ali ya ce wal mu'min idza sahafi salatihi shi mumini idan yayi rafkanuwa game da sallarsa tadarakahu fil hali nan take yana tunawa kana cikin sallah sai ka manta sai ka tuna kai Kai sallan nan ka shiga raka'a ta biyar nan take ba sai ka zauna ba wajabarahu bi sujudi sahwi kuma mutum zai gyara sallarsa da sujudan rafkanuwa kaga shi mumini idan yayi rafkanuwa cikin sallah nan take yana gyarawa to shi munafiki nuwarsa Allah bai gaya mana cikin Qur'ani yadda zai gyara ba. Ko akwai aya, akwai hadisin, rafkannuwar munafiki ana gyara ta, da gangan ya kyale rana ta faɗi bai yi sallah ba, gaya min hadisin da aka ce ya gyara wannan sallah. Ka gaya min. Malamai ne suke ƙoƙari su ɗan yi wa abin kwaskwarima a ce to babu laifi dai dan gyara kamar masaba ta malikiya to babu laifin amma ina aya ko hadisi babu mai imani idan ya yi nuwa, an ce zai tilasta rafkannuwansa zai gyara da sujudi sahawi to shi munafiki fa rafkannuwansa da ke kyalewa akwai mutumin da saboda tsabar ganganci ya fi shekara ashirin baya sallah ko musulmi ne wani kuma dan shegantaka kullum sai ya zo kwanciya ce to bari hada haɗa su sai kawo azahar la'asar magariba isha duk sai jera sai na yau sun samu sai kuma gobe ko inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to amma da yake shi munafiki ne wannan ayar bata shafe shi ba alal mu'minina aka ce ko kitabun makuta munafiki bai da lokaci in shi yana ganin duk sa'ilin da ya samu dama zai tattaro sallan ya yi su ya tarkata ya yi su mala'ika ya rubuta ce kai ma Allah duk zai karba shi sa Allah madaukaki ya kawo wata aya ta suratul nisa aya ta 142 ya bayyana mana siffan sallah ta munafiki yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الله يقول إن المنافقين يخادعون الله منافقين سنا يودرن الله وهو خادئهم كما الله زي بيد يودرن أكنس كما تدين تدان إنما الجزاء من جنس الأمل yanda kai haka za a ma, ko? Duk mutumin da ya yaudari Allah to yaudarar nan za ta dawo kansa. abinda duk kai kana ma kanka. ne in kai alheri kai makanka faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin shar duk abinda mutum yayi duniya yana ma makansa in yayi sharri a lahira sharrin zai dawo kansa in yayi alheri a lahira alherin zai dawo kansa Allah ya ce munafikai suna yaudaran Allah wa huwa khadi'uhum zai maida yaudaran nan akan su yace wa idza qamu idza salati in sun tashi za su tafi sallah qamu kusala suna tashi da nauyin jiki da kasala da kasala yura'una nasu Allah ya ce suna nuna wa mutane sallah in ma fa sun yi sallah to suna yi ne don mutane su gani yanda zai yi ta a gaban mutane ba haka yake yin ta a bayan idanun mutane an zo cikin masallaci zaka je yana karatu da tajwidi da menene in ya zo ruku'i ya mimmike ya yi tutsu ya kare ya yi ne an zo sujada yana wawwarewa yana sujadan da kyau amma wallahi in ba mutane a gurin sauri yake maza ya fita wala yazkuruna Allah illa qalila ba sa tuna Allah kuma a cikin sallama sai dan kadan sallan yana yin ta sa na office ko tunaninsa na kasuwa to wannan shadojin ko zan samu riba a kai ko zan faɗi Allah dai ya sani har yayi raka'a bakwai bai sani ba yana sallar la'asar kaga da farko wa idza qamu ila salati qamu kusala in za su tashi sallan su tashi da nauyin jiki yura'una nasa kuma in sun yi sallan suna yi ne don mutane su gani sannan kuma cikin zukatansu a sallan wala yadhkuruna Allah illa qalila Allah ya ce to waɗannan fawailul lahum fawailul lahum Allah ka tsare mu alladhina hum an salatihim sahun shi sa Allah ya ce alladhina hum yura'una waɗanda suke nuna wa mutane sallah wallahi kai kokari ka gyara aikinka ka gyara sallarka yadda za ka yi ta a gaban mutane ka riƙa yin ta haka a bayan mutane to ka kubuta Abdullahi ibn Abbas ya ce huwan musalli allazi in salla mai sallah kenan wanda in ya tashi sallah din lam yarju laha thawaban baya yin ta don ya samu lada sallar baya yin ta don ya samu lada wa in tarakaha in kuma ya bar sallan lam yakhsha alaiha iqaban bai tsoron za a masa azaba bai damu ba yana yin ta ne saboda ya saba ko saboda dama iyaye da kakanni an gada shikenan sannan watar ku kufru kuma mu kiyaye muka bar sallah har lokacin ta ya fita to shiga wani babban haɗari wallahi mu cire tunanin cewa akwai damar za mu sake rama ta mu cire wannan tunanin meye hukuncin mutumin da ya bar sallah har lokaci ya fita da gangan don Allah mu waiwayi hadisan annabi Muhammad kar mu ruɗi kawunanmu da cewa 'a sallah habar. akwai sauran lokaci wata mai zuwa ma zan iya haɗa su ai mu kiyaye yaya annabi ya yi mana bayanin matsayin sallah wannan shine al'amari wanda yake gaskiya domin waye ya kawo mana sakon Allah shine annabi Muhammad wani irin bayani ya yi mana game da sallah to bari ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahdul ladhi bainana wa bainakumus as-salah faman tarakaha faqad kafara alƙawari tsakaninmu da mutane shine sallah kawai duk wanda ya bar sallah ya zama me ya zama kafiri kawai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka je kai mu hadisin manzon Allah kuskure ma faqad kafara to kufrun duna kufrin nan kufrun duna kufrin lakin rasul sallallahu alaihi wasallam kad qala faqad kafara manzon Allah yace duk wanda ya bar sallah kafiri ne ka kuma ka koma bayyana cewa a ai wannan kafircin karami ne da babba ka tashi a lahira da karamin kafirci a wuyanka ai duk da haka ka bani ko sannan muka koma gefen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba littafin al-musannaf na imam abdurrazzaq Allah ya ji kansa ka duba muwaffa na imam malik kitabu tahara sayyiduna umar yake cewa amma la habba fil islami liman taraka salata duk mutumin da ya bar sallah ba shi da rabo a musulunci ji sai na umar la fil islami liman taraka salata babu rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah abu lu'lu atal majusi Allah ya la'ance shi ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ya fito zai yi sallah ashe yana da wata barandamiyar wuka wanda ya ɗauki watanni yana mata yaɓi ya taho da nufin ya kashe Sayyidina Umar ya shiga sahu Sayyidina Umar ya taho jama'a ku tsaye da sahu ya juya zai kabbara ya taho ya daba masa wukan nan a ƙasan cibinsa sau uku ya daba ya zari ya caka ya zari ya zari sai da ya daba masa uku jama'a suka yi cakansa ya kai hannunsa dama haku sai da ya soke mutane bakwai bayan ya gama da mutane bakwai kuma ya daba ma kansa kai kunar bakin wake na Umar nan take da ya faɗi jini na malala idan ku ne a zamanin yanzu sai a ce maza a ɗauke shi a kai shi asibiti sallar ma ba za a yi ba sai an jiya liman ya kare ko na Umar ya ce ina Abdurrahman bin Auf ka zo ka ci gaba da sallah jama'a ku kiyaye bayan sayyidina abubakar akwai wanda ya kai sayyidina umar ce ina abdurrahman bin auf ya gane ce zo ka ci gaba da sallah aka ɗauke shi wasu ka fita da shi waje sallan nan sai da aka gama yin ta tukuna aka kai shi cikin ɗaki ya suma ya farfado da ya farfado abinda da sahabbai suke fara gaya mishi shine as-sala ya amiral mu'min lokaci fa zai fita lokaci fa zai fita ba kai sallan nan ba sai ce amma la hadd fil islam liman taraka salata babu rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah yayi yunkuri zai sallah sai ya sake suma ga rana kuma za ta fito yana farfadowa kalmar farko da sahabbai za su gaya masa ita ce ya amiral muminina lokacin sallan fa zai fita ta ce kai amma la hazza fil islam liman taraka salata to kai kana jinyar wani mutum a asibiti batun sallah ya ce ku bari mana haba in aka samu sauki to sai a hada baka san akwai tazarce ba baka san ciwon naka ko tazarce ba ne sai an warke harama wallahi da yawa suna da irin wannan tunani wani ciwon kai mai tsananin ya same ce Ka bari dai sallar nan sai an jima na ciwon kai a'a yo annabi bai faɗi yadda kai mai ciwon kai zaka yi sallah ba musulunci Allah ya ce wa mata ja'ala alaikum fi dini min harajin aka ce kai sallah a tsaye in baka iyawa yi ta a zaune in baka iyawa ka yi ta a kwance in baka iya mayin alwalan ba wanda zai kawo maka dutsen da za ka yi taimama malamai suka ce ka yi ta da ishara kar ka yadda sallah ta wuce matukar kana da hankali baka yi ta ba sayyiduna ali shi kuma yace man lam yusalli fa huwa kafirun duk wanda bai yi sallah ba kafiri ne Abdullahi bin Abbas shi kuma yace man taraka salata faqad kafara wanda ya bar sallah to ya kafurta Abdullahi bin Mas'ud shi kuma yace man lam yusalli fala dina lahu wanda baya sallah babu addini a gunsa Abu Dardai shi kuma yace la imana liman la salata lahu babu imani ga wanda bai sallah in ka duba littafin Imam Muslim Kitabul Iman aka tambayi Jabir bin Abdullahi al-Ansari sahabin manzon Allah ma bainal abdi wal kufri Jabir ina bambancin tsakanin mutum da kafirci meye bambanci sai ya ce tarku salati barin sallah kawai da ya bar sallah zama kafiri don haka in ka duba littafin Imam Tirmidhi Kitabul Iman Abdullahi bin Shaqiq yake cewa lam yakun ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya rauna shai شيئا من amali تركه كفر غير salati. Kikiki ya ce, sahaban annabi ba su kasance suna ganin akwai wani aikin da za ka bar shi, da zaran ka bar shi ka zama kafiri ba in ban da sallah. In Abdullahi bin Shafi Duk wani aiki daga cikin ayyukan musulunci yana da sauki, barinsa yana da sallah. su sahabban annabi a wajensu da ka bar sallah ka fita an gama kawai kuma kullum juddun ana neman Dr. Abdulaziz a asibiti saboda haka imamu hambali Allah ya ji kansa da rahama wato yake wata nasiha ka duba as-salatu wa hukumu ha shafi na ɗari da saba'in, wani littafi ne as-salatu wa hukumu ha shafi na ɗari da saba'in. Imamu Ahmad bin Hanbali yake cewa inna habbuhum min al-islami ala ƙadari habbuhum min salati gwargwadon rabonka a musulunci gwargwadon rabo da ka samu a sallah inji Imamu Hanbali cikin malaman sunna mazhaba hudu ne ko fitattu sanannu in aka ce shafi'iyya malikiyya hanafiyya sai a ce me hambaliya to shugaban mazhaba guda imamu hambali wanda ake kiransa imamu ahli sunna yake nasiha yana cewa musulmai gwargwadon rabo da kuka samu a musulunci yana daidai da gwargwadon rabo da kuka samu a sallah wa ragabatuhum fil islami ala qadari ragabatihim fi salat gwargwadon kwaɗayinka masalla shine gwargwadon kwaɗayinka wa musulunci yace farif nafsaka ya abdallah ya kai bawan Allah ka san matsayinka wajen Allah ihzar an talqa Allah azza wa jalla wala qadara lil islam indaka kada a wayi gari ka mutu ka tashi gaban Allah musuluncin ba shi da kima yace fa inna qadara al islam fi qalbika ka ƙadiri salati fi qalbika domin gwargwadon musulunci a zuciyanka shine gwargwadon sallah a zuciyarka in ka ɗauki sallah da muhimmanci yana nuna ka ɗauki musulunci da muhimmanci in ka ɗauki sallah sako-sako to haka nan musuluncinka yake sako-sako Allah ka tsare sallar mumini ta irin bayanin da muka yi dinnan za ku gane tana bambanci tana da bambanci da sallar munafiki innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasi yura'una an-nasa wa la Allah Allah ya ce munafiki in ya tashi sallah yana tashi da mutuwan jiki da kasala da nauyin jiki yana kabbara Allahu akbar yana hamma kusala ko na biyu Allah ya ce yura'unan nasa suna yin sallar da mutane su gani na uku ya ce wala yazkuruna Allah ba sa tuna Allah a cikin sallah yana tuna matansa yana tuna ɗansa yana tuna gida air condition ɗin nan ya lalace mota na ta yi faci a tayo sun mutu yana tuna kasuwa ko wala yazkuruna Allah illa to yaya sallar mumini take <laughs> kaga sallar mumini kenan ya kamata a samu in za ka yi ta kana kwaɗayi kamar wanda aka kawo masa dage-dage ina jin daɗi zai ci miya mai daɗi ko kamar mutumin da aka kawo masa ganda kamar mutumin da aka ba shi biza zai tafi saudiya ya kake ji ya kamata a ce ba ka da wani lokaci da kake da kuzari kake jin ƙarfin hali da kuma ƙarfin zuciya irin lokacin sallah don ka bambanta da munafiki don munafiki Allah ya ce wa idza qamu ila salati qamu kusala to kai ko karka a same ka da kasala yana sallama yana gingedi tayyatu lillahi salawatu can sai farka to bari ku ga yadda sallar mumini take annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani a cikin silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya. Manzon Allah yake cewa, Uzkurul mauta fi salatika, ka tuna mutuwa a cikin sallarka. Kun ga sallar mumini? In ya tsaya, me yake tunawa? Mutuwa. Uzkurul mauta fi salatika. Annabi ya ce, ka tuna mutuwa a cikin sallarka. wannan shine laƙani da ke bambanta sallar mumini da na munafiki domin munafiki baya tuna mutuwa ina yake tunawa duniya shi yasa yake shagala to kai ka tuna me mutuwa sai annabi ya ce fa innar rajula iza zakaran al-mauta fi salatihi domin mutum in ya tuna mutuwa a sallarsa la harra an yuhsina salatahu wannan mutum akwai cancantar a ce sallarsa ta yi kyau in dai zai tuna mutuwa cikin sallah to wannan mutum akwai cancantar a ce sallarsa ta yi kyau sai manzon Allah ya ce wa salli salata rajulin in za ka yi sallah to kai sallar mutum wanda la ya zunnu annahu yusalli salatan gairaha baya tamanin zai sake yin wata sallah bayan wannan gani yake bayan wannan sallah mutuwa za ta cin manzon Allah ya ce to haka za ka dinga sallah in kai azahar ka yi sallan azahar din nan da tunanin la'asar ba za ta same ka ba yaya kake ganin wannan azahar za ka yi ta za ka kyautata ruku'inta za ka kyautata sujjadanta za ka kyautata rukunnanta da kuma sunnoninta da musahabbanta domin fatan ta zamanto sallarka ta ƙarshe ya zama aikinka na ƙarshe Allah ya karba duk mutumin da Allah ya karba aikinsa na ƙarshe a duniya wanda mutumin makomansa aljanna ka tsaya kana sa gairin magarubi alaihim wala rawalin to kaga shi kansa ma bai san me yake faɗa ba gairin magarubi bai ma damu da sallan ba amma da kana tunawa wannan sallan ta yiwu ita ce sallah ta ƙarshe don labudda akwai sallar ka ta ƙarshe ka san ta don ba mamaki ka mutu tsakanin azahar da la'asar ko tsakanin la'asar da magariba ko tsakanin magariba da isha'i ko ka tsakanin isha'i da asuba to ina laifi isha'in yau ka yi ta da kyau ba mamaki daren yau shine na ƙarshe wannan yana tunkuɗa wasu wasi in ji malaman sunna tunanin mutuwa a sallah yana tunkuɗa wasu wasi idfahu qadral istita'a ka dinga tunkuɗa wasu wasi gwargwadon iyawarka an san ba za ka iya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi ingantacce ka duba sahihu targhib hadisi na ɗari 214 sahihu targhib manzon Allah ya ce innar rajula la yansarifu mutum yakan gama sallan sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa ma kutiba lahu amma ladan da aka rubuta masa a sallan gaba ɗaya bai kasance ba illa ushuru salatihi face in ka kasa sallan kashi goma ya samu kashi ɗaya ne kawai Inji ji manzon Allah ya gama to ya samu lada ba munafiki bane mumini ne amma ka san mumini yana waswasi a sallah mumini yana waswasi to amma saboda yawan waswasin da rashin kulawa da rukunnan sallan da ka'idojin sallan da mustahabbai da farillai da sauransu da ya gama sallan sai Allah ya ce mala'iku nawa kuka rubuta ka ce kai wannan a cikin goma kashi ɗaya samu kashi ɗaya to ya dai kokari ya fi munafiki ko manzon Allah ya ce wa tus'uha akwai wanda kuma kashi ɗaya cikin tara ai ta abin nan eh, wato tara cikin goma yake samu wa thumunuha wani kuma takwas cikin goma wa subuha wani kuma bakwai cikin goma wa sudusuha wani shida cikin goma wa khumusuha wani biyar cikin goma rabi kenan ko rubuha sudusuha wani ya samu ɗaya cikin goma eh, abin nan eh, wani ya samu biyu cikin goma uku cikin goma hudu cikin goma biyar har dai wani ya samu rabi daga rabi annabi bai faɗi wanda ya fi haka ba ya ce wa ha? ba hadisin da annabi ya ce yana samun kashi uku cikin hudu ba hadisin in ka samu kuma ka gaya hadisin da mutum ke samun kashi uku cikin hudu ko tiri kota kenan na sallarsa wa ke samun kashi uku cikin hudu na sallarsa babu hadisin annabi ya ce akwai wanda ke kokari ya samu rabin ladan sallah daga rabi manzon Allah ya shiru saboda tsaban wahalan tsai da sallah wallahi Allah ka samu iya ta waɗannan siffofi Allah ya faɗa na munafiki sai ya kawo siffa ta uku ya ce wa yamna'unal ma'un wa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una sai ce wa yamna'una al-ma'un munafikai suna hana al-ma'un al-ma'un menene al-ma'un akwai fahimtoci da dama akan wannan kalma cikin tafsirin Imam al ya ce malamai sun kasa fahimtar su kashi goma amma shi kuma sai kawo kashi goma sha biyu to bari mu ji kashi goma din menene al-ma'un da farko malamai suka ce zakka ne wa yamna'una ma'un domin duk inda Allah ya faɗi sallah zai kawo zakka wa aqimu salata wa atu zakata wa aqimu salata wa atu zakata nan yace fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun idan munafikai suna wasa da sallah to wani aiki ne na biyu da munafiki ya kamata a ce yana wasa da shi zakka domin daga sallah sai me zakka haka suka zo a qur'ani duk inda Allah ya kawo salat zai makala az-zakat suna haɗe in banda wasu wurare kaɗan cikin ƙur'ani. Saboda haka da Allah ya ce wa yamna'una al-ma'un malamai suka ce mafi cancanta a ce suna hana zakka domin idan aka faɗi babban siffa ta munafiki ita ce sallah to ya kamata a kawo siffa ta biyu babu wani abin da ke bin bayan sallah ko illa zakka musamman ma ai suratul tauba akwai wata aya da ta fassara ta hada abin kashi biyu Allah ya ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون إيه، إيه، فلا توجبك أموالهم ولا أولادهم كارثة فلا توجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون الله يكي وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم باب أبن ديهانا أكرب صدقا صدقا ko zakka ta munafiki illa ga dalili. Kun ga wannan ayan Allah ya haɗa abu biyu ɗin Yace ya ce, Annahum kafaru billahi wa bi rasulihi munafikai sun kafirce ma Allah, sun wa manzon Allah, sai ce wala ya'tuna salata illa wa hum kusala ba sa zuwa sallah face suna da kasala fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahuna kenan ko sai Allah ya ce wala yunfiquna illa wa hum karihuna kaga kenan fassaran wa yamna'una al-ma'un aya ɗaya ta hada su munafikai ba su zuwa sallah face da nauyin jiki in sun ba da zakato har in sun iya bayarwan ma to za ka samu suna bayarwa ne da kyamata da ƙin zuciya rayukansu ba sa jin daɗi tilas ta sa suka bada wannan zakka wani malami ya ce da an ce za a iya ɓoye zakka kamar yadda ake ɓoye sallah da munafiki ya ɓoye zakkan ma to zakka dole ce ka bayar a fili kowa ya gani Allah ya ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fid dunya ko wa tazhaqa anfusuhum kafiruna kada dukiyar munafiki da ƴaƴansa su baka sha'awa Allah yana musu azaba ne da dukiyan a nan duniya munafiki yana yana samun dukiya baya taimakon talakawa baya bada zakka baya sallan ma sai da nauyin jiki kaga mutum yana wasa da addini kar kai sha'awan addininsa kar kai sha'awan ma dukiyan Allah ya ce domin dukiyan nan azaba ce Allah yake musu da ita a nan duniya yasa da yawa zaka gani ƴaƴansu sun zame makiyansu ‘ya'yansa su ne manyan abokan adawa da su. Ɗansa na ƙoƙarin ya kashe shi ko kuma ɗansa ya zama fasiki domin dukiyar da a ce ba azaba ce Allah yake wa mai ita da wannan dukiyan ba da ‘ya'yansa su waye gari sun zame ‘yan kwarai. Da ya yi iya ƙoƙarinsa duk da yake Allah shi yake hukuntawa. Amma za a samu kana ƙoƙari ‘ya'yanka su samu tarbiyya maimakon ka ɗauke su ka kai su nursery a London ko primary ko secondary ina za ka kai su? Zai kai su Madina ko kai su makka ko maimakon ka yi ƙoƙarin a ce ‘ya'yanka sun san shedan za a same ka sahun gaba wajen ƙoƙarin ‘ya'yanka su san Allah sai ya zamanto ba ka da himma wajen addini kai kanka ba ka da tunanin addini ba ka da kuma tunanin ka taimaki addini ‘ya'yanka sun tashi da miyagun tarbiyya kuma dukiyar tana ta zuwa. wannan dukiya Allah ya ce mana inna ma yuridu Allah li yu'azzibahum biha fid dunya wa tazhaka anfusuhum wa hum kafiruna Allah ka tsare don haka fassarar alma'un ta farko malamai suka ce abinda Allah yake nufi da alma'un shine zakka munafikai ba su yin sallah sai da nauyin jiki sannan kuma zakka suna hana a bayar su ba su bayarwa sannan su hana a bayar misali duk dukiyarka idan kana da dubu arba'in za ka ba da nawa zakka? Dubu ɗaya ko? Idan kana da miliyan arba'in za ka ba da nawa zakka? Miliyan ɗaya. To, miliyan ɗaya ya cire, ya raba zakka miliyan dubu sau dubu. To, wannan da yawa. Miliyan arba'in. Ko? Idan ko zai ba da zakka miliyan ɗaya, garin nan sai an san ya fi da zakka. Wallahi sai an sani. mai miliyan arba'in zai ba da nawa ne zaka? Miliyan ɗaya. Idan ku za ka fidda miliyan ɗaya ka bayar zaka, to duk gari na sai an san kana zaka. To a garin nan akwai mai miliyan arba'in kuwa? Idan kana da biliyan ɗaya, nawa za ka bada zaka? Allah ka shirye mu. wannan ita ce fassarar sayyidina Ali da Abdullahi bin Abbas da Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama Imam Malik ya ce qala balagani anna qaulallahi labari ya iso min cewa da Allah ya ce fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al ma'un barin yi istidraki kafin in wuce kar ku ce ba a fidda zakka a garin nan zakka Allah ya ba da dama kashi biyu wajen fidda ita musamman da shike ba mu aiki da shari'ar musulunci yanzu in ka tafi jihar Zamfara akwai kwamiti da aka nada musamman na karban zakka saboda haka musamman akwai wani amini na ana kiransa Umar Faruk shine mas'uli <clears throat> shine mas'uli musamman na taro zakka wurin masu kuɗi manyan mutane wanda duk aka sani yayi fice yana da dukiya ya kai zakka to kwamitin nan za ta bi shi ta karbi zakka hannunsa Allah ya saka musu da alheri amma nan ba a aiki da shari'ar musulunci saboda haka babu hukuma da take tilasta mutane su bada zakka to don haka za su iya amfani da aya da take cikin suratul baqara in tukhfu in in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum ko dai ku bayyana zakka ko ku boye kaga mutumin da yake da wadata a wannan jiha din da yake ba amfani da shari'ar musulunci yana da dama ya koye zakkansa ba mai sani sai Allah ta haka sai a raba miliyan ɗayan baka sani ba Ka san shi mutum in ba bashi aka yi ba bai san ana yi ba ko saboda kar ku dauka bayanin da muka yi ba a da zakani Allah shi mu gani Imam Malik yace labari ya iso min bi ma'ana malaman farko suna cewa da Allah yace fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una Wayam yamna'una al-ma'un yace malamai sun gaya mana cewa wayam yamna'una al-ma'un abinda ake nufi zakani munafiki baya sallah da daɗin rai baya bada zakka kuma yana hana ma a bada zakka ɗin. fahimtar sayidina ali sahabin annabi da abdullahi bin abbas da kuma imamu malik Allah ji kansa da rahama to sai fassara ta biyu al-ma'un sadaka sadaqatul jariya wanda fahimta ta Imam Zuhuri malamin Imam Malik da kuma Sa'id bin Musayyib wanda shi ma malamin Imam Malik ne Allah ya ji gansu da rahama munafiki baya kwadaitarwa a yi sadaqatul jariya za ka samu munafiki baya ba ma dan uwansa mai kuɗi shawara wane ya kamata lokaci fa ya kai da za a ce masallatan mu na Jimeta masallatan mu na Yola mun saya musu janareto a'a mun gina hanyoyin nan da suka faffashe a garin nan mun tuna bohol a ƙauyukan mu mutane na wahala ko mun dasa itatuwa ko mun gina makarantun addini munafiki baya kwadaitar ma abokinsa mai kuɗi yayi haka in ji Allah idan ma ya ji mai kuɗinsa ya yi yunƙuri gina bohol ko gina masallaci ya ce ka amma wannan kai kana so ka gaya mutane kenan kana da dukiya ko za ka yi abin da ba mu yi ba zai hana shi wa yamna'una maun su suke hana alheri Allah ya saka wa Murtala ya da alheri. Allah ya ƙara masa buɗe cikin dukiyansa. Allah ya yawaita masu hali irin nashi. Mutumin nan hannu ɗaya shi yasa Bahaushe ya ce akwai mutum guda kamar gayya. Mutum ɗaya tamfar gayya ba sani ba ko na yi kuskure. Ko akwai wanda yake taimaka masa wajen ginin masallacin Dubeli? Akwai? To akwai ire-iren su fa da dama. Suna nan da yawa masu kuɗi waɗanda suna da halin su gina masallatan sai dai shaidan ya yi kaka gida cikin zukatansu ba zai basu ba shi kam Allah ya taimaka masa har ya gina wani abu kuna tsammanin wannan masallacin akwai ranar da za a wayi gari ya bar samun lada wallahi har tashin kiyama duk sallan da ake cikin masallacin nan da ikon Allah yana samun lada duk wa'azin da za a yi masallacin nan yana samun sadaqatul jariya kenan to munafiki yamna'uhu kokari yake ya hana mai irin wannan himma din idan ya ji akwai wanda zai gina makaranta karka kai islamiyya ba mu mun sani da can a gindin bishiya ake karatun allo mai gina mai masallacin nan ma shi kadai ya gina mai sunansa Adamu Gere Allah ya saka masa da alheri Allah ya kara masa ikhlasi Allah ya yawaita mana irin su kun gani a sha abin ma da yawa a yola duk masallacin kuma gina muku ake to haka ake so wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya gina ma Allah masallaci walau kamar hasi ko da kamar shekan tsuntsu ne kamar ɗakin tsuntsu masallacin da kai Allah zai gina maka gida a cikin ɗaki a gidan aljanna. Ku gani, Allah ka ba mu lada. Fassara ta uku, aka ce, Alma'un ismun jami'un limana fi albaiti, wato suna ne da ya game duk wani abin amfani na gida, kalfa'asi, wal kidiri, wal nari, kamar misali gatari, kamar tukunya, kamar wuta, kamar gishiri, kamar ruwa, waɗanda su ne alma'un, wa yamna'un alma'un, munafiki za ka samu yana ruwa, yana ma makwabcinsa ruwa. da Allah a taimaka mana da gatari ya ce ba za a bayar din ba baka zuwa ka saya ko a ba mu a shana mu kunna ya ce ba za a bayar ba banda siya da talauci mai muni a ce wai a shana ma ba ku da ita a gida ba za a ba ku ba wannan fasara Abdullahi bin Abbas da Abdullahi dan Mas'ud kenan fasara ta wuda aka ce kullu manfa'a duk wani abu mai amfani yana shiga kalmar al alma'un malaman lugga haka suka fasara kuma dogaro da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa fasara ta biyar aka ce aro ne idan wani zo ce wani ba ni aro matukar ba ka taba gwada shi bane kaga ya bata maka abu in ka hana shi to ka shiga wa yamna unal ma'un ba ni aro ka bayar sannan na shida an ce duk wani alheri na bakwai taimakon ruwa ko kuma kamar masu kiwo eh, idan misali mutum ya sai wata fadama ko wani yanki mai dausayi wani ya taho da shanunsa ko awakansa zai yi kiwo karka hana shi matukar ba aji zai maka ba na takwas malamai suka ce hakki ne idan mutum yana da hakki a hannunka ya zo zai karba sai ka hana shi to ka shiga wayan na'unan ma'un na tara aka ce taimako ne mutum ya zo wani taimaka min kaki ka shiga wayan na'unan ma'un na goma aka ce ruwa ne kadai wanda duk aka ce sammun ruwa yaki to shi ma ya shiga wayan na'unan ma'un abin lura shi ne taimakekeniya in mutum ya to ya shiga karkashin wayan na'unan ma'un Allah ka tsare mu akwai wata magana da ikrima yayi wanda yana cikin tafsirin imamu qurtubi din wato ikrima maula ibn abbas aka tambaye shi man mana ashe min Mata, kana lahu wailu wato kenan yanzu ya ikrima idan wani ya taho ya roke ni in bashi gishiri sai na ki ko in bashi ashana na ki kenan wailun ya tabbata a kaina ko ba haka Allah ya ce ba sai ce a la don an roke ka gishiri ko ashana wailun bai hau kanka ban ka hana amma walakin man jama'a salasa hunna wanda ya hada abu uku falahul wailu wailu ta hau ya bar sallah baya sallah in ya tashi sallan yayi riya ga bakin rowa to wanda ya hada abu uku din nan wannan wailun ya tabbata a kansa Allah ya sa ba ma cikin su kuma Allah ya ba mu ladan karatun nan da muka yi za mu dakata haka assalamu alaikum